Yeah, it's 2020 Cypher. I go by the name Mr. Abba, aka the Ilu. Aga! <laughs> Aga! We me, Aga Ali Atwok. Yo! Yeah, I you again. Mother, I tell you. Ali Atwok, let's kill the beats. Yeah! <laughs> Hey! His name. Ahem! Mujazuwa! Allah, kuka share janna za ku ji shi kamar an yi masa. Oh. Hey! Ahem! ina da gonar rake ina da gonar yaji ina da gonar kaza ina da gonar mangwaro mhm. ko ba haka ba ayatul eh, mu ɗauki rake kai mu kyale rake mu gane rake inda yake rake mu ɗau wa ake ɗauki jaka abin jaki what <laughs> maza je ka sai ai wai kai mai rake nawa ne wai kuɗinka ya faɗi mana mu bashi ya wuce abin shi aha mu ba ma son harkan yawa a garin nan what dai ba za mu iya mai dan bura uban duka mu shanya rake kai what Mazaje ne ya hau gori, ku sauke shi ga ƴar mero, tuna baleru ɗan jaka, mazaje ba mu kuɗin mu rake,

kuma kusan hip hop ai duk ƙarya ce in faɗi abin da na san cewa ba ni da shi kuma duniya ta yadda cewa ina da shi da ku gane ni ba tuni da ka faɗi mana hip hop kake yi tunda kuke ji da gani dan wata da kuke gani yaro na ne ni na bashi dare su samad kuwa ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ba kai ka ce hip hop ce ƙarya yake yi ƙarya yake yi hip hop ce faɗi san ra'ayinka kowa zai yadda ka da jaki aka bar mun ce kariya ce kariya ce kariya ce ce ce samun kanin zan to wai kanin zan ran nan da yayi abun nan me kace durun kuwa shi <laughs> kai mai mai ta durun kuwa shi mai mai ta no kake ni durun kuwa shi sau bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai durun kuwa shi na so babu kyau zagi kai ka sani ko asagafurullah babu kyau zagi ka sani ko asagafurullah ka gama da ni tun da kai istik da fari wacce kuwa wai na Allah wai ki iya breaking dance eh an gama an gama kan kuma ta akwai part na wannan cypher wato arewa comedian cypher 2020 man featuring Ali Artwork